Salamu alaikum. Ah, da fatan mun yi lafiya. To, jama'a sai dai tambaya na suke yaya dai an shiga bearish market ne menene yake faruwa ne mutane sun ga sudden crash nan ce to eh, ita dai biya market mutane ba sa iya fahimta ba wanda zai ce ma yana da tabbaci eh, gashi an shiga biya market. kowa dai kawai yana ta speculation nashi ne da kuma analysis nashi da kuma tunanin dai ya dai maybe <laughs> biya market ne ko kuma dai correction ne za ci gaba da bullish din ba wanda dai zai sani gaskiya amma na ce bari dan karkata hankalin mutane mu dan yi tracing back na na prices history prices na bitcoin mu kalla menene yake faruwa kasuwa right from the eh, right from the initial time da bitcoin ya dan fara tashiwa <coughs> na ina so in tracing at least price na bitcoin ne for long <coughs> alhamdulillah saboda mutane su sani um, right from 2011 i think price chart na bitcoin ya fara reading ne 2010 i think so idan muka duba record za mu ga 2011 bitcoin uh, yana da dan all time high yana da all time high na 28 dollars a 2011 kenan bitcoin ya yi moving har ya je 28 dollars so daga wannan lokacin 2011 nan bitcoin da ya sauka bai sake wuce ath ba sai ya dawo kasa yana ta rangin aka zo 2011 aka wuce aka zo 2012 aka wuce bitcoin bai sake zuwa 28 ba sai da aka zo 2013 a uh, 2013 ma har a rawun november Ah, sai bitcoin ya zo price da har ya yi reaching around 1080 something naira uh, sorry dollars what I mean 1080 something dollars that is around 2013 kenan so point na farko da nake so mutane su, su duba shine su ga lokacin da bitcoin ya je uh, ah, 28 all time high a 2011 bai sake zuwa ba sai da almost shekara biyu almost close to two years kamin na ya sake wucewa that is sai da ya je around 2013 Uh, sorry 2013 ATH da Bitcoin ya je is 260 around April ne ya je 260 that is uh, after 2011 an shiga 2012 an wuce an zo 2013 in april shi da bitcoin ya samu price na 260 kaga kenan ya wuce ath da yake da shi na 2012 amma yaushe kaga abin da nake so mutane su gani shi na ya dauki almost kamar shekara daya da wani abu almost close to 2 years kamin nan bitcoin ya samu ya wuce wannan farashin so daga ya 260 uh, it's assumed that uh, bullish, a uh, new bullish market has resumed so around 2013 ya fara moving so diga a cikin 2013 din bitcoin ya yi moving sosai har ya je price na in november ne ya je price na 1080 something that is in november 2013 so it assumed that 2013 is a bull run year kun ga kenan a da wayanda suke trading bitcoin they have been in bear market kenan kaga idan mutum ya siya around 28 dala ah, daga 2011 yana hakuri ya zai hakuri shekara daya biyu har hakurin shi ya gaza ya sayar ma ya ga kamar abun nan ba zai ma tashi ba saboda bear market na daɗin ya daɗe sosai so amma da aka zo 2013 kuma is a bull market bitcoin ya tafi har almost 1080 so daga bitcoin ya tafi almost 1080 that is in 2013 all time high shi kenan so sai ya fara sauka by 2014 so by 2014 entirely shekara ɗaya bitcoin yana range ne tsakanin 200 dollar to 500 and 600 dollar bitcoin bai ma sake zuwa 800 dollar ba bare ma ya je all time high na da so that means 2013 bitcoin yana da ath na 1000 dollars an shiga 2014 bitcoin yana ranging tsakanin 200 to 600 an shiga 2015 2015 kam shine ma aka yi dip wanda bitcoin ya je har almost 200 dala kuma all time high shi a 2015 ma 450 dollars ne so kunga kenan 2014 ana dip 2015 ma ana dip uh, 2016 shi ma still ana dip saboda bitcoin price bai wuce bai kai 800 ba so kunga kenan uh, here i will say almost two solid years shekara biyu complete uh, price na bitcoin bai iso all time high ba daga 2013 da bitcoin ya je taba 1000 dollars 2014 bai sake dawowa ba 2015 still ana bearish market 2016 still ana the same particular uh, bearish market da ake ciki so you have realized that almost za ce two years plus uh, people that are trading za su ce suna biya market dai mutum uh, ya gaza hakuri ka ga cewa babu hop. so uh, yeah, the lesson da nake so na shine mutane da uh, su realizing that long period da ake yi wanda price na bitcoin in baya multiplying baya baya improving sosai so uh, da haka zo 2017 ne uh, nan ne aka samu aka samu movement sosai inda bitcoin ya tafi har almost 19,000 uh, dollars so da bitcoin ya tafi 19,000 dollars around 2017 this is the time da aka fara samun uh, ya zance Uh, stream media recognition akan bitcoin da kuma dai wasu abubuwa wayanda za su iya tunawa around 2017 ne cbn suka fitar da cycle na farko wanda suke warning na mutane akan cewa cryptocurrency ba, ba legal tender ba ne at that time ba wai bane suka yi ba but sun yi warning ne so uh, uh, movement na bitcoin at that time ya ya shiga stream media sosai da ya recognize da ya creating attention na mutane saboda da ya tashi almost 19,000 was a very magnificent move move ne da ya dan karkata hankalin mutane aka yi sosai kuma market cap da ya samu at that time ba karamin market cap bane in mutum zai lissafi almost close more than 300 billion market cap at that particular time or even more than that so a uh, 2017 hankalin mutane ya karkata sosai uh, the market ya zo a wajen aka samu people that began to have interest in crypto wasu da suke doubting you know people have been entering the account nan aka samu foremost da other things like that but suddenly uh, ana shigan 2018 saboda uh, almost ending 2017 ne aka samu wannan run ana shiga next year which is 2018 bitcoin ya sake crashing from that 19,000 ya dawo minimum ya dawo minimum amount all time low nashi in that year 2018 ya dawo 3,500 dollars so you can imagine idan mutum zai yi computing from 19,000 a ce price na abu ya zo ya dawo 3,500 za ka ga cewa almost ana da almost zance maybe 80% or 90% uh, loss kenan that is crashing down there from 19,000 to 35 definitely wannan almost zai kusan 90% ko 80% da mutum zai loss idan har ka saya all time high kenan so da crashing ma it create another fear people are afraid you know all these kind of things Uh, bitcoin has been down nobody will, will even buy you know that is the time like it's your buy the dip but ba wanda zai iya <laughs> yeah, buying deep. So uh, from that time, 2018, throughout the Bitcoin is ranging between 3,000 to 7,000 to 8,000. That's the amount they can ranging. Aka uh, 2018 and then aka 2019 it's still ranging the highest amount the bitcoin reaching in 2019 is i think $13000 so from that you down you down 5000 you down $6000 so it has been ranging all this while in 2019 then say she gone 2020 Ah, da aka samu shigan 2020 ne you know all this corona and lockdown thing then people began to explore other ways you know definitely uh, corona nan ya sa mutane zama a gida so because people are bored all these sort of things because people are bored aka ga mutum ya rasa mai zai yi wani koya wani skill online so saboda lokacin mutane suna kashe data sosai because that's the only way you hear information and relate with people so that's what push people to even do the cryptocurrency you know to check the uh, a lot of things like that so at that 2020 uh, bitcoin ya samu appreciation sosai uh, toward ending of that year you know everybody knows that bitcoin ya yi moving in 2020 to around $42,000 so that's that that is the insane that is one of the massive adoption the the crypto has had at that time you can imagine something around since 2017 da yake 19000 an yi kusan 2 years kamin nan ya zo ya wuce ATH nashi kuma kenan an yi kusan maybe a ce 2 years ko 1 year plus ana ana biya market the market is not that moving yana consolidation ne it is ranging between up and down so kaga if you are a holder ne you zaka you will feel like discouraged but if you are a trader ne it doesn't matter at that point you can just do what you want to do so but at 2020 bitcoin say is zo of tafi 42000 so at that 42000 some more, a lot of uh, new improvement some more, a lot of things uh, some more people that engage the market people that you know much anticipation that people are marketing. So by the time 42,000, it, it actually goes down. Uh, before, as we all know, after 2020, Bitcoin yazo zo ya tafi kasa. Then after ya tafi in 2021 damuka shiga, Bitcoin sai ya kara ya with some adoption da also news. Bitcoin ya around April, Bitcoin ya reaching all-time high of uh, $64,000. At that time, you know, Elon Musk was talking about uh, Tesla and other things like that so bitcoin yazo yet at all time high na 64000 then suddenly on may from that 64000 we saw a crash crash da yazo ya dawo bitcoin almost uh, how yeah bitcoin ya i think around is it june or july Bitcoin has reached a level of $28,000 from that 64. You know, people are afraid abun ya dami mutane but still idan mutum zai auna percentages na biya market na da yanzu idan abu na 64,000 ya zo ya dawo almost 30,000 kaga that's like ta 50% ne crash ne so but before that time Uh, bitcoin used to crash by 70% to 80% so shi yasa wasu analysts suke cewa lokacin bitcoin zai ya dawo ma 10,000 ma ko kasa da 20,000 saboda that's the nature if you take up many years so uh, uh, part all of this this happened this year kenan da muke ciki which is 2021 but still if you can realize in that november same year muka shiga bear market same year kuma muka zo muka yi recovery so all what i want to tell people here is this <clears throat> mutane za su ga cewa bitcoin a da yana ɗaukan lokaci kamin nan ya yi recovery so menene yake kawo haka abin da yake kawo shine kawai zan ce massive adoption ko kuma yawan mutane harkan ne yanzu mutane suna shiga harkan ɗin sosai fiye da da so shi yasa there is only one thing i will tell people that whatever crash da bitcoin zai yi whatever bear market da ake tunanin ya zo ko bai zo ba we don't know it will not take long time ba zai ɗauki lokaci kamar yadda yake ɗauka da ba in za ku lura kamar daga 2013 bitcoin bai sake wuce all time high ba daga 2013 sai 2017 so but we are, not, we are never like going to witness all that this all pass so even the recent bear market da aka yi which is around may da aka fara shi you can see da aka fara may mun fara ganin recovery by august to september so you can see it's a little even though wata uku ne zuwa hudu amma da shike mutane hakurinsu yana gazawa sai suna kamar shekara ne but still uh, i am not sure uh, i may be wrong but but ina da hope cewa wani lokaci ba za a iya zuwa samun wannan lokacin a cewa marketing is bearish for all that long ba sabida an samu adoption yanzu fiye da nada an samu adoption fiye da nada in 20 in 2020 only bitcoin i think hit the first trillion market cap and in the same 2020 2021 it reach a 2 trillion market cap so you can see that uh, akwai abin da ake kira exponential growth fastest growth kenan so that is why i am hoping that even if it is bear market we are in i don't think uh, bana zaton cewa zai taɗe definitely za a yi recover za a yi crashing sosai ko da an yi crashing i'm sure ba zai wuce irin wata ɗaya zuwa biyu hakan nan ba zai zo ya recovering so whatever losses people are in i think they should if if you invest what you cannot afford to lose i think you should just be patient and mutane su samu su yi holding na na asset nasu it will definitely recover whatever the market is sabida yanzu adoption din yana yawa people are getting into the crypto a lot of people more than yadda muke tunani and how do we expect idan muka shiga next year another year kuma zaka ga cewa the numbers that we have will increase and maybe by that time we will have a market capitalization na crypto ma yaje around irin su 5 trillion na so by the time mun je wayannan level we will realize a uh, serious adoption so that uh, ko da market din ya yi crashi ne ma maybe yan dubi da bitcoin yake ko da ya je 20,000 ne uh, we are not praying for that but even if it goes there i'm just hoping that and i'm, I'm confident that zai iya recovering da wuri because of the people that are in if those people are taking profit there are other people kuma da su suna sayan deep din ne so irin wannan cycle din zai sa we are moving from high to low and the market will keep moving uh, using the principle of higher high and higher low so that's why zai wahala a ce wai ya daɗe ko a wata hudu ko a ce wata biyar ana cikin deep market gaskiya yana ga wannan abu ne da ya faru a baya saboda lack of adoption but definitely yanzu uh, it will be very very difficult a samu wannan wannan issue so shawaran da nake ba mutane always uh, shine they should try to invest abinda za su yi losing and then su barta da hankalinsu su idan wayan abubuwan su kai crashing da yawan litin dai shine akwai shawarwari da ake bayarwa da dama idan mutum yana samun riba yana ajiye USDT a gefe Sabida irin wannan idan kasuwan ya zo ya dan yi falling down za ka iya ka cire USDT ka ah, ka saya coins da suka fadi at a lower cheap price and always akwai abubuwan da ake faɗa ah, <coughs> you buy when it is fearful ko i think and then you sell when everybody is greedy so like abin da ke faɗa shine idan kowa yana tsoro that is yanzu akwai tsoro a cikin zukatan mutane saboda ana tunanin biya market ya fara so that's why they say it's, it's the right time to buy this is the right time to buy ya zaka iya ka siya ya ci gaba da tafiya kasa it doesn't matter but this is the right time to buy saboda everybody is afraid and and it's not easy it's not easy wani ya cire kudin shi yanzu ya saka akwai mutane da dama da suke yi magana suna so su yi investing but ba su yi ba but market din ya zo ya crashing already su ma ya fara sinkewa sun fara tunani a da sun investing da kudin su ya tafi all these sort of things so but ba kowa yake da confidence da zai iya cire kudin shi sai yanzu but this is the right time because uh, you cannot follow most times most times abin da yasa ake samun problem shine mutane follow the crowd so whenever you follow the crowd zaka samu if you are falling down you fall down with the crowd but if you are alone so definitely lokacin da crowd suna jin daɗi kai bai zamto ka ji daɗi ba kai kuma lokacin da kake jin daɗi bai zamto su su ji daɗi ba so this is the right time to buy when everybody is fearful and they say the right time to sell is if everybody is greedy now uh, greedy here is that idan idan mutane sun zage bitcoin a lokacin da bitcoin ya je 69 you see a lot of analysis no we will hit 70 this year we will hit 80 wani ya ce ma he is sure we will hit 900,000 this particular year so in ka jirin wayannan issues dole ne a yi ma technical analysis a zana maka a baka wasu wannan ko everybody is hopping at a fichan so a lokacin ne kamata kai kuma ka sayar because that is when everybody is greedy a lokacin kowaye yana bukatan a ce abun ya tafi saboda riban shi zo za ka ga mutane suna da complain bitcoin na tafiya alcoin mu ba sa tafiya all this and that you know everybody is greedy at that time kowa kwaɗayin shi ya fito fili yana bukata abin ya tafi saboda saboda shi mai samu riba da yawa so a lokacin ya kamata ka sayar so za ku ga cewa sayarwa lokacin yana da wahala gaskiya ba kowaye ne zai iya sayarwa lokacin ba to be frank with you at that time everybody is seeing green uh, portfolio shi yana girma it takes courage uh, jarumta da zai sa mutum ya je danna sell button ya fitar ba kaman abin da ya fi zafi ma kaman mutum ya je ya sayar da coins nashi sai kuma ya kalla ta ci gaba da tafiya sai fara lissafi da yanzu na da kaza ne da yanzu na da kaza ne so all these sort of things uh, at least i will this is the right time to sell actually when everybody is that greedy you sell it and, and just patiently wait when when a lot of tokens or coins are moving kowa na ce kowa ya saya all this sort uh, ko inbox nan mutane sai da yana moving mutane suna saya amma da zai crashing zaka ga yana damu so when everybody wants that coin to reach certain amount that time ka sayar ka jira ah, coin din zai ci gaba da tafiya cikin riba but you should be patient definitely your own time will come and definitely za a samu correction idan ka samu correction kuma za ka samu dama ka sake ka shiga that is za ka shiga lokacin da kowa kuma yake tsoro yana tsoro za tafi biya market kai kuma ka shiga baka damuwa so that's that's the game of the crypto the whole thing is about risks and you know every crypto trader is living in a risk zone so risks ne komai namu so that's just we have to develop our attitude different from other people saboda an san kance game din whenever you are trading you are trying to outsmart the smartest people so <clears throat> that's why sometimes wasu abubuwan you have to go against your intuition you do what you think is right but definitely following crowd or other people as they shouting is not the right thing to do so shine ya kamata gaskiya mu yi i just touch the analysis uh, bring a little historical prices of bitcoin to, to show you guys gashi abin da yake tafiya uh, but the only thing is that whatever happens to the market ko bearish ne ko bullish ne i'm optimistic that it will not take long time I'm zamto consolidation na and yet, event the news suke manipulating na kasuwan crypto nan gaba very very volatile more than how we are expecting so but i, I just hope that mutane su samu karfin gwiwa su have the confidence and to remove emotions from whatever they are doing so that they should be able to su hold na kayan su within the meantime saboda yanzu ma baka yi loss ba sai ka sayar ne loss naka ya tabbata so this is uh, my take for the weekend uh, da fatan ba mu amfana da wannan assalamu alaikum